أما بعد jama'a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan wuri a masallacin Abu Hurairah radiyallahu an inda muke karanta tafsirin Alkur'ani mai albarka a kowane yammaci daga cikin wato watan azumin Ramadan yau muna ashirin da ɗaya ga watan Ramadan shekara ta hudu. da talatin da shida kuma jiya na sha ruwan sanyi sosai don haka kuna ji ga murya ta sai a yi haƙuri mun kammala karatun suratul hijri za mu tashi daga kan sabuwar sura ita ce suratul nahli suran zuma sura ce mai zaƙi irin na zuma wadda a cikinta Allah ta'ala ya bayanin yawan ni'imomin da ya gare mu sura ce da take magana da hankalin ɗan adam da tunaninsa da zuciyarsa lokaci ɗaya kuma tana nuna masa yadda zai raya kwakwalwarsa ya raya tunaninsa ya raya bamirinsa zuciyarsa kenan sannan ta yi maganan halittar mu 'yan adam ta yi maganan halittar abubuwan da ke kewaye da mu a sama da ƙasa kafin mu shiga wannan sura ina muku bushara da cewa littafin ku gashi ya fito shine alkaki da ruwan zuma wanda aka yi muku alkawarin bugawa shekaran jiya ga shi ya fito insha Allah nan gaba kaɗan zai shigo hannuwanku Allah ya samu dace da yake lokacin da muka magana littafin off record muka yi alkaki da ruwan zuma littafi ne da muka wallafa shi zai ya bayyana ingantaccen tarihin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kunshi tarihin manzon allah matsayinsa darajojinsa mu'jizojinsa ɗaukakarsa da ɗaukakar al'ummarsa a matsayin na tare da shi iyalansa da sahabbansa da gwagwarmai da suka yi wajen kafa addinin musulunci a karon farko wannan juz'i na ɗaya ne wanda ya shafi haifuwa zuwa hijira juz'i na biyu ba a buga baya za shafi hijira zuwa jana'iza wato kammalallen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ingantacce wanda babu gurbata kuma babu gurbataccen wayoyi a cikinsa malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَنْ أَنذِرُوا أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله الأمر إن الله يا يا زيكي يا تهو wani الأمر ake في أنام شيني الأمر أن da annabawa يوم yawan أكنسا shine mutuwar halitta da ruguza duniya da tashin al'iyama da mayar da mutane zuwa ga wata sabuwar rayuwa wadda a cikinta mumini zai ni'imtu fajiri kuma zai gamu da azaba da haka al'amarin Allah na tashin al'iyama ya taho ubangiji a nan sai amfani da wato abin nan fi'ili mazi na kamar abin ya riga ya gama zuwa alhalin bai riga ya zo in ba amma a wurin Allah da shi da abin da ya riga ya zo duk ɗaya suke saboda ilimin Allah tabbataccen abu ne wanda baya da kokonto yadda kasancewa babu makawa rana sai ta faɗi yau ko akwai da za ba ta faɗi ba kaga sai ka ce rana ta faɗi to shi ubangiji iliminsa ya wuce nan saboda tun kafin ya yi halitta ya ƙaddara ta ya tsara ta ya iban mata lokaci kuma lokacin nan zai cika ita shi kiyama da haka Allah a ta amurul al'amarin Allah yanzu zo shi yasa ubangiji ya yakan canza zamiri inda ya ga dama domin amfani da iliminsa Allah ce to ta ajiro ku daina gaggawarsa duk lokacin da kace za ka tashi ba sai ce Aishi yau Aishi gobe da Aishi yau da Aishi gobe duk ɗaya ne da Aishi ba shekara ɗari duk ɗaya ne idan ya zo za ku mamanta da kun taɓa rayuwa a duniya subhanahu wa ta'ala amma ya shirku sarki ya tabbatar ma Allah kuma ya ɗaukaka daga ababen da suke jingina masa da kishiyoyi shi yana da ɗa shi yana da aboki da zama cice yana da tsara shi akwai abin bauta ba shi ba to duk ubangiji ya ɗaukaka daga wannan abubuwa da suke shirka da su ruhi min amrihi ala man yasha ubangiji shine ke sassaukar da mala'ika bi ruhi min amrihi da ruh da rayuwa shine wahayi ayoyin Allah kullum suke rayar da ɗan adam suke rayar da zuciyarsa suke rayar da bamirin suke rayar da tunaninsa suke sa rayuwarsa ta yi kyau ta ni'imtu don haka ake kira wahayi ruhi yunazzilu almalaikata bin ruh ay bil wahyi min amri ubangiji yana sassukar da mala'iku ya aiko su zuwa ga alaman yasha'u sha'u min ibadi ga wanda ya zaɓa ya so daga cikin bayansa wanda a ilimin Allah ya cancanci a saukan masa da sako domin ba kowanne mutum ne yake zama manzon Allah ba sannan ba kokarin ka ne yake sa ka zama manzon Allah ba me yake sa ka zama manzon Allah zaɓin Allah gare ka wanda baya zaɓa sai wanda ya cancanta Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ubangiji ya san ina yake dora manzancinsa ashe kenan wanda ya cancanta ne yake zama annabi ba wai wanda yake sha'awa ko wanda ya kokari ko wanda ya jajirce ba saboda in kai ibada ta kai ta annabi nuhu shekara dubu ba shekara hamsin to ba za ka iya samun annabta irin wadda annabi isa ya samu ta shekara biyar zuwa takwas ba ba za ka iya saboda abin zaɓi ne daga allah shi sai ce alaman ya sha'umin min ibadi ga wanda ya so daga cikin bayansa an anziru to madarar kiran annabawa waɗanda Allah ya zaɓa cewa ku yi gargaɗi annahu la ilaha illa ana ku sanar da jama'a cewa ba wanda ya cancanci bauta sai ni kaɗai fattaqun ku ji tsorona ni kaɗai ba tare da wani ba da haka duk annabawa gaba ɗaya suna kira ne ga asan Allah suna kira ne ga a gane Allah أغاني مطعنس أغاني چنچن ترسك بوتا دن أبوتا مسا سورك أنبا سنة أنفالي دي ربوبية وجن تبت دي أن أنبا باس كرنت دي متاني ربوبية دي متاني أفترة سوسا ربوبية أنبا باس دوس كمانا الله يهي سما الله يهي قسا الله يهي روا سنفتي حبا كدو دواني يهي سما يهي قسا يهي روا أكون دي كمات أبوتا مباشي kenan suna amfani da rububiya don su karanta da mu luhiya to da wadaka duk wanda ya dauki tauhidin rububiya shi kadai a matsayin tauhidi ya dauki kawai ka san Allah shi ke rayarwa Allah shi ke matarwa Allah shi ke bada arziki Allah shi ke kaza Allah shi ke kaza shi ke nan ba sai ka bi Allah ka kaɗai ka shi ba ba sai ka so Allah shi kaɗai ba ba sai ka dogara ga Allah shi kaɗai ba ba sai ka mai da lamari ga Allah shi kaɗai ba ba sai Allah kaɗai kake kira ba بس توبصصن توحيد اللي أنا بس في خلاص هذا ليش كون النبي يزوع في ربوبية ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله لكن بيد ذاك يمسو قبير الربوبية لا سباك positive answer لا ستبت أي الله تدمي كي بوتر أنا أي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفه ai muna bautar su ne don su za su kai mu ga Allah kaga ashe rashin sanin hakikanin Allah daukar cewa sai an bi ta wasu tsani an bi ta kan wasu akai ga Allah duk shi ya kama mutane matsala muna bautar su ne don mu ba mu isa mu kai ga Allah kai tsaye ba alhalin Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ubangiji ya gaya mana kusa da mu yake wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid ubangiji ya fi kusa da kai fiye da jijiyar mu lafiya wadda a cikin jikinka saboda haka rububiyya tsari ce zuwa ga sanin uluhiyya amma uluhiyya ita ce wadda ake sakan kamun a kanta don ka san cewa Allah ke ruwan sama ba baka lada akan wannan don Allah ya halicce ka da sanin wannan sai ne ce to akwai waɗanda ba su yarda da akwai Allah ba sai ce a babu su ba su dai gane Allah amma kowa ya yarda yanzu aka yarda ba shi kansa ba sai dai da ba lalle ya gane waye shi ba yana iya kame kame wajen neman wayen shi kowa ya yarda ba shi san ba shi kasa ba ba shi fitin tsire daga cikin kasa ba ba shi ke saukar da ruwan sama ba ba shi ke juya dare da rana ba shi yasa kowa na da inda yake karkata zuciyarsa daɗa ko ya yi sama ko ya yi ƙasa wanda ya gano Allah to zai daga zuciyarsa sama shi yasa fitira ce da zaran bala'i ya kai ma ɗan adam inda ya kai za ga yana daga kai sama min aina ya'ti al-faraj min indi man fi sama ta ina Allah zai kure masa bakin ciki ina mai kure masa bakin ciki yake ya bi sama da shi da amma wanda ba sa kansu su bauta ma shanu su bauta ma farji su bauta ma sun ɗaga sarwa su bauta ma rana su bauta ma wata su bauta ma duwatsu su sassaƙa gumuka su aje su saboda ba su gano Allah ba amma ba wanda bai yadda hayal halittar sa akai ba wannan ita ce rububiyya to matsala ita ce to ka aje kowa ka kama wannan bai halicce ka aha sunan uluhiyya take kuma nan ake rigima da annabawa su ce lalle sai a bi Allah shi kada a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab duk ya mai da abin bauta gaba ɗayan kuma guda tilo ina guda ka isa kowa da kowa wannan akwai abin ma baki gare shi mu kuma mamakin tunanin ku muke yi na cewa iyayen gizi da yawa suna isar jama'a domin duk lokacin da ubangiji zan ba guda bane dole a samu clash dole a samu cin karo ya zan gawa da ya kaso gawa da guda kaso sai a samu matsala don sai a ta rikici kamar da ɗan inda ya ce wanda na ba ku labari ya ce faɗa ake tsakanin iyayen gizi nace na ka yayin giji ka faɗa muna mu giji ku da gida خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قسيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم, أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم خلق السماوات والأرض بالحق تبارك وتعالى يا هل التسن من يا هل تكسا كما ياي سنيد أبن ديكي ملك إنساني bai kwaikwaya ga wani ba bai ari kaya wato spare parts ma bai siya ga wani ba kuma bai yi aro ga wani ba shi ya tsago abinsa da kansa shi wani wuri ne ce fatir samawati wal shine makagin su tun tashin fari initiator wanda shi ya kago su bai da injiniyan da ya zana ga yadda za a yi sama ga yadda za a fidda itatuwa ice guda zai miƙe zai yi rassa zai yi tsayu zai ganyayyaki ya yi kunnuwa ba wanda ya tsara masa shi abinsa da kansa ta'ala amma yushrikun ubangiji ya ɗaukaka daga abubuwan da suke masa shirka bai kamata ya zan akwai wani abin bauta a duniya ba in ba Allah ba خلق الإنسان من نطفة وبنجدي شيء على أدم دار إيجون روا كسكن فإذا هو خفيم مبين أهانك اللي سيئ جرمك كجنش هنا خصومة هنا جاية هنا جنب ده متعني يقولي أما أكل جرم ما شاء أكل أو كاشي يزم الجني يزم الأوكا أهانك اللي يفتو جنجري تم باي إيه كومي هل يفارا جوياوا هل يفارا كيزوني يفارا الرفي يفارا بيك أيرا تفيا ده يفارا تفيا يتنتقي إيه يفائي nan gaba sai ka gan shi yana dambe yana kokawa shi ne fa'ida huwa khasimu mubin digo amma ya zan mai ya zan abin da ya zama wasu malamai suka ce a fa'ida huwa khasimu mubin shi dai wannan da muka haifa da muka halitta daga wulakantaccen ruwa shi ne yawan yake jayya da wuce ba mu iya halitta shi gobe da Allah ma yake jayya ba ko da yan uwansa lallai ya ga wuce wal an'ama khalaqaha lakum su ko dabbobin ni'ima da raƙuma da shanu da tumaki da awaki khalaqa halakum don ku Allah ya halicce su saboda duk inda kaga dabba cikin ni'imo dabbobin nan na ni'ima guda takwas kama da yata azwaj eh? min al-ibil ithnain wa min al-baqar ithnain eh min al-dha'n ithnain wa min al-ma'z ithnain wa min al-baqar ithnain wa min al-ibil ithnain nawa kenan raƙumi da raƙuma sanuwa da saniya sannan tunkiya da rago mun suno da akuya to waɗannan guda takwas duk inda ka gansu don ka aka yi su to sai dai akwai wanda ya mallake su zan wanka ne da haka dabbobi ne domin mun imtu da su Allah ya yi su sai ce lakum fiha kuna samun dumi a cikinsu. ubangiji sai ya ajiye maganan eh, maganan yankawa a cikin da farko a'a dif'un abubuwan amfani iri-iri da muke yi da bisa shi ba haushe yana tsanin gida goma ko kaga idan aka cire fatan sai a yi ƙirgi a yi buzu a yi takalmi a yi jaka aha sannan a jeme ta a fitar da ita a yi abubuwa iri-iri da ita sannan kuma ƙashinta sai a yi alli da shi sannan a kofatinta shi ma narka shi ake yi akwai sanadarai da ake fisuwa ciki a yi abubuwa iri-iri da su kashinta ma yana da amfani a da shafa maɗaki ake yi sannan ana taki da shi sannan kuma ana sarrafa shi shi ma a fidda wani abincin dabbobi a cikinsa ta ga wato babu abin yasuwa a cikinta tunda da duk da bayan garinta bayan gidanta shi ma ana amfani da shi to ba abin da bayan amfani a cikinta madararta ana amfani da ita madararta ana da kashi kun san da kashi ko ana man shanu a ciki ana nono ana kindirmo ana yogurt abubuwa iri iri to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa manafi'u kuna da wasu abubuwan amfani iri iri waɗanda ba wannan ba wa minha ta'kulun kuma cikin dabbobin nan kuke ci ku koshi saboda haka duk inda kaga waɗannan dabbobi halal ne a yanka su a cina naman su halal ne a yi amfani da naman da kitsin da da bargon da kashin da fatar da ƙahon da kashin da komai duk amfani ake da su walakun fiya jamal duk banda wannan Allah ce kuna ado da su kuna kawa da su wani zaka tarar da ya tara garkin tumaki ba ci yake ba shi ne haka kawai ke sha'awar kallon su hina turihuna wa hina tasrahun lokacin da kuke maraita da lokacin da kuke sake su suna cin abinci da yamma za su dawo gida da safe kuma za a tura su zuwa wurin kiwo lokacin fitar su da dawo su shi ma wani abin sha'awa ne ashe ubangiji yana kula da bamu abinci kowane iri har da na idanu jamal ado kyau abu mai ban sha'awa shi ma ubangiji yana kula da shi kenan da yawa abubuwan da Allah ya halicce su ne don mu kalle su mu ga sha'awa kaga ita to akwai da ba su ba da inuwa kamar furanni amma sha'awa kallo gare sai ga ana dasa su cikin gida wani ma gini yake bi bai da wani tsayayyen amfani amma zaka ka kalle shi ka ga sha'awa ka ji daɗi to Allah tabaraka ta'ala ya kula da wannan wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus kuma dabbobin nan suna ɗaukar kayan kuma masu nauyi zuwa ga wasu garuruwan da ba ku iya kai gare su in kuka tafi ƙasa illa bi shi anfus sai kuna nishi kuna kun wahala kun sha wuya to amma ta hanyar wa'annan dabbobi sai ku isa cikin lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ce nan gaba za ku za a daina amfani da eh, raƙuma gaba ɗaya Allahu akbar idan lokacin bai zo ba baya nisa domin akalla dai a birane ba amfani da su akwai ma da doka ne ba a hawan dabbobi ba a hawan doki ba a hawan rakumi ba a hawan dabbobi ba ta yawo cikin gari saboda duk garin an tsara shi ta yadda motoci ne kawai za su yi ta kai da komo da metro ba ku san metro nan ba sai ba su zuwa dubai ko da egypt jirgin ƙasa mai yawo cikin gari to allah ta'ala ce waɗannan dabbobin daga cikin amfanin su gare ku suna ɗaukar kaya kuma har yau dinnan ƙauyuka suna amfani da su suna kawowa birane a kansu ake ɗauko abinci a kansu ake ɗauko amfanin gona a kansu ake ɗaukar kaya a je a kai masu inna rabbakum la ra'ufur rahim Allah ta kika ubangijin ku mai tausayi da gare ku mai jin kai shi yasa ya sauwake muku abubuwan da za ku amfana da su rayuwar ku ta yi sauki akwai abuwa da yawa da in babu su rayuwa za ta wahala kuma akwai abubuwan da ba a taɓa rayuwar da babu su ba a yau muna da abubuwan da in babu su rayuwa za ta wahala kun ga wannan amsa kowa da muke magana da shi in babu shi mai wa'azi zai sha wuta to ai lokacin da babu shi imamul bukhari ya yi lokacin da akan jaki yake zagayawa cikin almajirai na bada karatu saboda yawansu inda akwai ka sai zauna wuri guda a yau wannan hansif in babu ta za mu sha wuya saboda zirga-zirga za ta ƙaru gari zai ida tushewa amma a yau sai ka buga waya sai ya wadatar da kai daga zuwa wani wuri yau misali rashin lafiyar wani mutuwar wani haifuwar wani duk in za a bada sanarwa ba sai an je garka-garka ana ana kunkwasa ba duk ta waya ake daga tek sai buga waya kaga in babu shira ya zace wala amma an yi lokacin da babu shi din kuma mu rayu da babu shi kuma ba mu ma tuna wahalar wancan lokacin sai dai yanzu mu gano lalle yanzu muna cikin sabon ni'ima kun ga wannan wutar lantarki in babu ta za a sha wahala amma an yi lokacin da babu ta nan ma iyayen mu sun zauna ba su da ita an yi lokacin da a unguwa kila gida guda ke akwai wuta sanda ma akwai ta an yi sanda babu ta to amma dabbobi babu lokacin da babu su saboda haka sai Allah ta'ala ya ce ƙara mana ni'imomi muna da kekuna muna da babura muna da motoci muna da jiragen ƙasa mun kai da muna da jiragen sama haka sai mutum ya wayi gari a gidansa ya maraita a ɗakin ka'aba ko minisan duniya kaga ni'ima ce amma a lokacin da babu wannan ni'imar sai dai akwai ni'imar dabbobi da suke kai da komo wal khaila wal bighala maganar dabbobi wata kare والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد, وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين لعلك الله تعالى أمتي دبوا ولا هدوء sai ya ambaci wasu dabbobi da ba na ni'ima ba su kuma guda uku yace wal khayla wal bighala wal hamil da doki da alfadari da jaki mafiya ba san alfadari ba na taba ganin su so daya a rayuwata a wani ƙauye ina tafiya da ganshi cikin karamar hukumar mulki ta kware za ka ga jaki dubu baka ga alfadari guda ba to alfadari tsakanin jaki ne da doki cikin kuna wata ba gani alfadari ɗaya biyu uku hudu biyar ba ku da yawa kun ba mu da yawa ni ga gaske sau ɗaya kaga ya nuna bai da yawa to wasu sun ce doki da jaka ne suke haifuwarsa in an samu wannan haran gama haka ne ma jakin doki eh. to bai kai girman doki ba amma ya fi jaki girma alfadari ne shi ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo buraka wanda ya hau zuwa isra'i shi ko ya fi alfadari bai kai doki ba to waɗannan uku Allah ya ce su ko litarka buha Allah ya ce su don ku hausu zina zinata ku don ku yi kawa wa ya khaluqu ma la ta'lamu nan gaba yana shirin halitta wasu ababen ado da ababen hawa wa'anda ba ku san su ba ya halicce su ba halicce su ba to nan wannan ayar har ba tana aiki nan gaba ma zai halicce wasu wanda mu din nan yau mu san su ba Kira yasa ga kowace shekara tana da model na abin nan na motoci da ababen hawa iri-iri a ƙara musu kyawu a rage musu a ƙara musu nauyi da sauka ga ƙasa a rage musu shan mai a ƙara musu inganci a ƙara musu quality. <coughs> in kuma tana aka yi musu a rage musu farashi ba ta ƙara yanci amma a rage musu farashi durar da motoci yan china sun ka fara bazuwa najeriya akwai matsala da ba magana inganci ake ba ta daɗe ba ta yi accident bayan sati uku ba a dai biya kuɗin ta kuma ba ta da garanti ita to Allah ya ce zai halicci wasu ababen hawa da ado da Allah muna muna ado da motoci ko ba mai muna ado da babura ko ba mai to ba shi jirgin sama wani ma abin ado ne ma ya ɗan riƙa suitcase ɗin sai je airport ya hau jirgi commercial ne fa biyan kuɗi zai amma yana cin kawa business class yana wani jujjuyawa haka ya hau jirgin sama nan gaba za ta kai ma gidan kowa akwai jirgin sama helicopter cikin unguwa zai rinka sauka insha Allah in kuna dare za ku gani in ma ba mu dare wasu za su gani nan gaba da sadda ana wannan wannan waya ta tuka tuka da sai mun yi haka mu juya kyar kyar ka buga sau ɗari kafin ka samu layi to sai sai na je maka sai na ga wata ta roba an yi ta za a jona ta a caza sai a haɗa ta da wannan layi to da na zo da ita mu zuwa zuwa kallon ta ake to sai ga wannan yanzu ta bayyana wadda ita gaba ɗaya ba ta da layi ne na musamman mun shekaru na amfani da shi saudiya kafin ya kawo nan amma da ya zo ɗin ma za a ga mutum na tuka mota ya wani haka ya juya yana kuri da shi ko da ya so najeriya a kotono shu china ma yana da shi a holland sanuwa in za ta je kiwo sai a rataya mata shi don haka da karfe shida na yamma ta yi sai alam ya rinka bugawa to alam na bugawa an riga yi tirin ta da shi za ta ganta ta juyo zuwa gida da koma har gidan mai saboda haka hansa ɗin shanu ce a holland sai kana na kana kuri da ita gsm great street madness hauka ta bisa titi ka gamu yana tsallaka titi yana ta haka yana ta ko ya dawo gida ya zugun matarsa na can shi yana nan haka ɗaya yake far far far kamar wani mahaukaci kenan waɗannan dabbobi guda uku don a ci su Allah ya yi su ba don a ci su Allah ya yi su don bai kawo magana ci ba waɗancan ce wa minha ta'kulun wannan kuma yace litarkabuha wa zina amma duk da haka ya inganta ya tabbata a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da izini an ci doki wannan hadisi yana cikin sayyid bukhari da sahih muslim kenan ya halalta a shido in bukata ta kama amma ku tsaya ku ji abinda malaman tafsiri suka ce al-imam abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahmatullahi alayhi yace wal khayla wal bighara wal hamira sakharnaha lakum litarkabuha wa zinatan ay taratan ta'stamilunaha lid-darurati fi ar-rukub wani lokaci laluran ku da waɗannan dabbobi ita ce ku hau wa taratan li ajli al-jamal wa zina wani lokaci don ku yi kawa ku yi ado ولم يذكر الأكل يتي ألا بأنبتكين سؤالا با لأن البغال والحميرة محرم أكلها دومين دا الفدري دا ذاتي حرام نأتيس والخيل لا لا تستعمل في الغالب للأكل شيكو دوكي الآدم شيء بس غالب با بأتيسا بل ينهى عن ذبحها يتكي أنا حنا أينكاسو لأجل الأكل دون كي أنا سنأتي خوفا من انقطاعها دون قدن سينكي دون باسو ديوها دنيا sau da haka halas ne hukuma ta yi doka ba a yanka doki a ci ya wa illa faƙada sabata fi sahihai ne annan alaihi wa sallam azna fi lahumul khayli ya inganta cikin bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi izini a ci naman doki Yace amma hukuma na iya yin dokar hana yanka shi saboda babu bukata kuɗin doki guda yana sayan rago 20 doki ma ba nagartacce ba akalla yana sayan rago goma naman rago uku ya fi naman doki to don me da za a yanka doki a bar shi a yi amfani da shi don jihadi a yi amfani da shi don ribatsi a yi kiwon su a yi ado a yi haushi a yi rangadi a yi hawan salla a yi abubuwa dai na ado da ban sha'awa da ban ƙaye wanda sakwata galibi shi watsi da wannan mun bar ma kanawa ko kanawa suke yawan hawa yanzu hawan sallah daga sarki sai wansa amma in ka je Kano duk wani kasetaccen gida ana hawan sallah ba koma in aka yi shi zai yi hawan sallah yan ƙarshen watan bai din nan bayan sallah na jami'ar mu Sudan ya zo nan Najeriya mai martaba sarkin Kano yana cikin ɗaliban da suka yi karatu a Sudan sai da ya masa hawa na musamman don ya gani ya ga sha'awa inda zai zo Sokoto mu sai dai mu kai shi fada ya ci abinci ya sha fura <laughs> kenan doki ya halarta a ce shi amma ba lalura ne a ce ba ba wajibi bane ba mustahabbi bane ya halalta in ta kama a ci amma idan akwai abinci ba shi ba to gara a bar shi wa Allah ya qasdu sabi Allah yake miƙaƙƙiyar hanya ta Allah ce as-siratul mustaqim wasu malamai sun fassara shi da ala Allah ai ila Allah miƙaƙƙiyar hanya wurin Allah ta yi zaka idan ka bi tafarkin annabi na zaka nan دارت في الجنة وتكتع وعلى الله قصد السبيل أي بيان من كثير حيا الحكم أبنجدي بك الله شيك فإن وتحيا تريري كما يفعل سكين القرآن يأتي أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه يأتي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يأتي وما, أرسل وما أنزل عليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون دون هكا من كثير هاي تتي قرآني liƙaƙƙiyar hanya ita ce sunna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwar manzon Allah liƙaƙƙiyar hanya ita ce koyarwa manzon Allah wadda ake ɗauko ta daga magabatan almajiransa su ne sahabbai wa min haja'ir a cikin hanyoyi akwai wanda na gwale akwai wanda sun kai kwana akwai hanyoyin da sun ka kauce ma gaskiya don haka kullum ka tsaya kai istiqama akan miƙaƙƙiyar hanya ka roki Allah ya nuna maka ita kana bisa ran da abawo titi saba'in da uku a gabanka guda zai kai ka wurin tsira sauran saba'in da biyu don na halaka ne to ya kenan dole ka jajirce ga roƙon Allah sannan dole ka yi ƙoƙari ka yi amfani da basira da ilimi ka gano wace hanya ce ta usuli a cikinsu wace ce aka ƙaga domin saba'in da biyun duk bid'a ce guda ɗaya ita ce sunna to wace ce annabi ya karantar da almajiransa suka karantar da duniya wace ce aka ƙago tun almajiran manzo Allah ba su bar zuriya ba ka fara ƙaƙin ƙaƙi shi sa ibnu umar daga kufa aka taso aka isko shi har madina aka ce wata bid'a ta bayyana a can wace bid'a ce ta bayyana ita ce alqadar alladhina yanfuna alqadar yuthbituna li anfusihim alqadar wa yanfunahu an Allah ma sai Allah bai kaddara komai ba innal amra unuf غيلان الدمشقي فارق اللود وانهم بلاي أكوفة ابن عمر يكرن توماس حديثا بابانسا يكرن توماس وانا دسكوزو فتوى حديثا بابانسا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل هارزوا عند يتي وتؤمن بالقدر خيره وشره يتي والله باس شقاء الجنة في إيمان تقدر تو دقنا زري زري قنش تزبعة والولي al'umma ta saki jiki a kai ta bullo da bid'o'i shi'a ta bayyana khawarij suka bayyana murji'a suka bayyana jahamiyya suka bayyana aka fara tattaunawa game da sifofin Allah bayan Allah ya tabbatar da abin su cikin Qur'ani aka ce a'a mu dai bamu yarda da wannan ba wannan matsala ce wannan bata dace da Allah ba aka rinka ma Allah tawili kai jahamiyya suka wuce gona da iri suka ce komi Allah ne karamin magana su ita ce Allah na ko ina me ba bambanta da komi Allah ne in ka ce Allah na ko ina kuka ce komai Allah ne mai bambancin su to wannan sai ta barbazo ya ta watsuwa cikin musulmi ya ta yi mana lahani yana kawo mana matsala to Allah ce wa alallahi qasdus sabil bayanin miƙaƙƙiyar hanya wurin Allah yake Allah shi ke bayyana ta don haka duk mai son shirya ya koma ga Qur'ani da ka saki gode bin Qur'ani wallahi ka ka shiga daji kuma babu dawowa wa minha ja'iz akwai mugunya hanya karkatacciya ga aqida akwai mugunyar hanya wajen ibada a koya ma abin da ba shi annabi ya koya maka ba a dora ka kan wani aiki wanda ba annabi ne ya koyar da shi ba kai duk da addu'a tsaya ga wanda annabi ya koyar da kai wannan shine siratullahi mustaqim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da malam bara'u daga cikin sahabbai ya koya masa addu'ar bacci nace in za ka kwanta kai alwala ka ci shingida hannunka na dama sannan ka ce allahumma inni wajjahtu wajhi ilayk وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال براء يقو قريبا يقدا يحدث أبدو أنه سأولي قدا يقولي ديكا ويتي آمنت بكتابك الذي أنزلت فيتي وبرسولك الذي أرسلت نزلت لا وبنبيك الذي أرسلت ده رسول النبي ولي هدرجه rasulun ke daraja to ba ga wannan addu'a ba ga wannan addu'a nabi ya daraja don shi annabi ya furta ita addu'a mai albarka rasulu ko balan bara'u ya furta ta to haka an bar masa kayansa an dauna annabi sannan ka zo ka ce mana wai duk wanda ya ga zai kago lakani ya kago addu'a ya kago zikiri ya shirya wuridi ya ce mutane ku zo ku yi addinin Allah ba haka ke ba annabi kadai ke koyar da addini duk wani sahabi idan Allah ya masa ilhami don sahabbai waliyyan Allah ne suna da wata martaba wadda sauran jama'a ba su ne kiran sallah abdullahi ibn zaidin ne ya kwanta ya mafarki aka koya masa kiran sallah ya zo ya gama annabi annabi ya ce to lallai kiran sallah ku abin kwarai ne ya ce a kirawo bilal ya ce ya fi kamar ya koya masa ya je yi bilal na farawa umar bin khattab ya sheko da gudu ya ce wallahi na mafarkin wannan bayan Allah addinin da annabi zai karantar a fara gwada musu shi a cikin mafarki saboda idan Allah ya yi wani su ilhama zai gwada abin da aka yi masa ilhama amma annabi ne zai bada approval cewa yayi ko ko ya ce bai ba don haka da aka ce sami Allah wa liman hamida mi annabi karantar Allahumma rabbana wa lakal hamd sai wani ce Allahumma rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi aka ga sallama zai ce wane ne ya kare bayan an taso sai ya noki kai ce wallahi ni ne manzo Allah kuma wallahi bani nufin komai sai alkhairi manzo Allah ce mala'ika saba'in ne ga suna rubuta abin da ka faɗa inda manzo Allah bai yi wannan approval ba wannan magana bid'a ce ko gyara ta wallahi amma tun da ta samu approval daga mai gida shikenan ta zama sunna har abada kowa na iya wani lokacin shawara ma suke ba annabi amma annabi hau shawararsu kuma ta zama addini annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba bilal takalminsa yana cikin lambu yace ce ga shaidan ni na aike ka ka fita lambun nan duk wanda ka gaba da shi ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah khalisan min qalbi fa bashirhu bil janna yana fita sai ga Umar dan Hadabi yace abshir bil janna ya Umar ibn khattab yace waye aike ka yace manzo Allah yace mutayi yace manzo Allah kai ka aike shi yace yi eh, kwarai da gaske yace to manzo Allah ina jin tsoron in aka faɗa mutane wannan magana su sagarce su rafashe su daina ibada Allah ya ce to gaskiya ka Bilal haji ta kalme ta yanka wannan shawarar ta Umar dan Haddabi ba yau ba ta yi amfani wata rana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Mu'az atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah Mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi ka san haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam yana cikin ladabin sa bayin annabi ya tambaye su sai Allahu wa rasuluhu alam don sun san sai da ya sani sannan ya tambaye shi amma yau ni ba za a tambaye ce Allahu wa rasulu ala wannan shishige ne malamai Allahu alam kawai suke cewa ba haka bar ma Allah sa. kuma zai ce Allahu wa rasulu alam na ba ka gari ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta masa shi kadai kada su yi masa shirka yace wa haqqul ibadi ala Allah an yudkhilahum aljanna idan hum lam yushriku bi shay'a idan suka yi haka to haƙƙin da suke da shi ga Allah wanda ya dora maka kansa shine ya shigar da su aljanna mu'az ya ce ya rasulullah afala ubashshirun nash manzo Allah ya mu'az ya manzo Allah in haka ne bari in je in sanar da mutane su murna mana sai ce idan yattakilu in ka faɗa musu za su dogara ga maganar su daina aiki kun ga waɗannan bayan Allah martaba su ta kai su ga suna iya yin abu gaban manzo Allah amma wa zai bada approval manzo Allah matukar bai samu approval ba duk wanda ya ko a cikin sa bai zaga ya koma bare shi yasa ibnu umar ya zan bare a cikin su radiyallahu anhu wa arda duk inda annabi ya tsaya yayin sallah a kanya in ya zo wurin sai ya tsaya sai sai lokacin sallah yayin sallah duk sahabi dubu ɗari da arba'in da manzo Allah ya bari duniya ba wanda ya goyi bayan ibnu umar ka wannan magana duk matattu ne shi a daidai shi dai ya kuskure tabbas shi ya kuskure kuma sahabi na kure don ba masumi ne ba ko abakar siddiqu ba ba ne balai ibnu uba sahabbai sun sha masa musun wannan sannan suna yi masa musun in ya bar gari ya dawo duk ya tafi a wani gari in ya dawo madina sai ya je wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi masa musun wannan alhassan na aliyu na bi talib shi ma ya yi koyi da shi a wannan shi ma sahabbai sun masa musu su abu huraira suka ce wannan ba sunna ba ne. manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la tattakhidu qabri ida kak kuma da kabri na wurin kai da komai kaga irin mu masu yawan zuwa makka ka je so biyu so uku a shekara kenan in ka zo madina ka ziyarci masallaci ba kowane zuwa dole sai ka je kabarin ba wanda zai ce ai ka je so ba su son manzo Allah mu ka son manzo Allah Don mu ka son abi da manzo Allah ya ce mu ka son abi umarninsa mu ka son a kauce mahaninsa ya ce mana la tattakhidu qabri idan amma sufi sai ce maka ni in nazo kowace sallah sai na kai masa ziyara ka saba umarninsa ka saba umarninsa ba ka bisa sunnarsa wa ala qasdus sabil Allah shi ke bayanin godabe na ni kakke na kwarai wannan shi ne godabe da annabin sa da sabai suka bi wa min hajair duk wata hanyar da ba ta kan wannan to ja'ir karkatatta hanya ce walau sha Allah da kuma ajma'i da Allah ya so da shi da ku gaba daya kowa ya bi miƙaƙƙin gwadabe amma ina sai Allah ya tsara ga miƙaƙƙin gwadabe ga hanyoyi saba'in da uku na bata kuma dole ne a samu masu da su ko kaƙi ko kaso sannan komai daɗin bakinka sai ka bar wasu sun ɓace don annabi sallallahu bai shirya da kowa ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ya san su suka cancanci shari'a kuma su kadai ne za su shari'a huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات لقوم يتفكرون هو الذي أنزل من السماء ماء الله شيني sarkin nan da ya saukar da ruwa daga sama sama ita ce duk abin da yake birbishinka yanzu nan yana sama da kai ba shi ko tsuntsu yana saman icce, girgije yana saman tsuntsu samai suna saman giragizai al'arshi yana saman samai, ubangiji yana saman al'arshi to duk abin da a sama da kai sama ne ruwa daga giragizai suke zuwa kuma muka iya wuce su yanzu da in kawo jirgin sama ana hadarin nan jirgin sama muradin sa na farko ya fara wuce inda ruwan su sai ku ta tafiya ba ruwa ku zo ga gari ma ana ruwan sama jirgi ya tsaya tik yana jiran a ƙarin ruwa saboda ya zamu sassaucin sauka daga baya sai ya sauka kaga a wancan lokaci ku kuna sama da sama saman ruwa kenan ko ba kuna saman sama saman ruwa to akwai wata sama can waccan sama da ku ita ma wannan sama akwai wata sama da ita in aka wuce sama ta bakwai to za a cimma al'arshi wurin ubangiji shi ko ubangiji yana saman al'arshi haka haka ubangiji ya faɗa ba kauɗi bane ba ra'ayi ba Allah ce lakum minhu sharabun ruwa shi kuke da abin sha a cikin su in babu ruwa rayuwa tana yi Waje min al-ma'i kullu shay'in hayyin duk abu mai rai yana bukatar ruwa daɗa in tsire ne in shuka ce in tsuntsu ne in kwaro ne in mutum ne in dabba ce ko aljani yana shan ruwa aljani yana shan ruwa jama ni aljani ya taɓa sha mini ruwa za ku yi mamaki ko ina ɗalibi wata rana akwai labule da muka sa mu hudu ne a hostel mu hudu ne kowa yana kallon wani sai muka salabulai muka raba to can sai na ji ana girgiza labule karfe ɗaya da rabi haka zuwa karfe biyu na dare ina karatu sai na ji ana girgiza labule ba wanda ya shigo kuma mu biyu kaɗai muke da shi ɗaya ina jin hansarinsa yana bacci sai na tsalle ido kawai sai na ji kawai an bulbula abun nan eh, jarkar ruwa bulbul bulbul bulbul bulbul ce a'a bismillah sai na tashi na kabbarta sallah to kun da muka yi muka yi muka ban kwana da wannan amma an bani labarin wani ajani da ya taɓa ɗalibta a nan madina lokacin bin baz yana shine shugaban jami'a ra'isul jami'a wannan lokaci Allah ya ji kansa ɗalibin aljani ne amma da sigan mutum ya zo ya samu admission yana karatu to da ya shigo ɗalibin da yake ƙurya ko ɗalibin da yake bakin kofa sai ce masa ka rufe kofa mana shi kuma ko da yake magana ya riga ya kai can kurya ya zauna kan gadonsa da ya rufe kofa sai ya sa kafa sai sai tura ta sai ta miƙe sai ta rufe kofar ai kuma dalibi ya ce da wa ka ɗari gudu ya ce kafa mai na ci ban baki ba mai kwana ɗakin baran safiya ta yi ya garza a lokacin ɗalibai suna da kyakkyawar alaƙa har da mudirin jami'a a ra'isul jami'a suka je je isko bin bas sa aka kira shi yace tun ranar da kai rajista na san kai aljani ne na san ka zo daga gari kaza kaza kaza da su. amma na rufa maka asiri don na san ka zo ka nemi ilimi kuma yana da amfani gare ka amma tun da ka bayyana kanka dole ka bar jami'a sai fashe da kuka Ya ce wallahi kadara ce don Allah ya masa ce wallahi ba wannan jami'ar ka dai je wata jami'a ta nan to da karku mamaki muna nan tare da su muna karatu ko ba haka ba eh suna can cikin gidajen ku zurai yana ta musu shaida kai yana jiran ka hmm? aljana sha a ah, ba aljana ba dai aboki ne yana jiran sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in muka zo ga shimfiɗa ku kakkabe ta sau uku yace ba ku san waye baye muku bayan kun tashi daga kan shimfiɗa da dare ka tashi ka kama ruwa ka yi alwala ka dawo ko da zaka zo shi ya kwanta ali ali har ya fara bacci akan gadonka in ka kwanta ka take shi kuma da matsala domin wawaye ne ba su da basira shi ya san baka ganin sa amma ba zai lura da baka ganin sa ba sai ce ka cuta masa shi yasa duk abin da zaka yi jifa da shi musamman mata duk abin da zaki jefa zaki zubar da ruwan wanki shinkafa ruwan wankin wake zaki jefa dutse zaki jifa da kazanta ka wani dutse daga nan zuwa sai ko menene kai bismillah musamman illa luriyar sauka irin yanzu bayan la'asar kafin faduwar rana to aljanu suna yawaita yawo don haka aka ce mu kare yaƙi kar kai sun tumi da ɗan aljanu ka faɗa kansa ka ji masa ciwo mamarsa ta zo ta isko ka ko kakansa ya zo ya maka ya nushe ka kusa akwai dannau ko dannau ba ta cutarwa amma matsala gare ta kana kwance ka ji an dade ka kana kai kana kyallowa ba mai jinka sai ta sake ka zaka ce wayo idan imani ya rasa ka ga da sai sai bar, to inda na wuce zo ko ayatul kursi bace ma take kada Allahu Allahu Allahu sai ka kasa suna ganin tare da mu suna rayuwa to Allah ya ce lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun Allah ya saukar da ruwa daga sama a cikinsa kuke samun wanda kuke sha kuma a cikinsa kuke samun itatuwa albarkar itatuwa amfanin itatuwa yawa gare shi aƙalla abubuwan da ake amfani na itatuwa rayuwa za ta yi kunci idan da ake kai rayuwar ma ba ta mayuwa yanzu dai nan misali akan icce kake wannan tebur daga icce yake duk da wannan robar na roba da kake gani asalin ta icce takarda da muke rubutu a kanta icce ne abubuwa da yawa mu samu inuwa mu samu 'ya'yan itace ƙasa ta ni'imta a hana zaizayar ƙasa a hana kwararuwar hamada abubuwa da yawa amfani itace idan ka samu malaman kimiyyar itace za su yi ma cikakken bayani kwanakin baya farfesa abdullahi shinkafi wanda farfesan gandun daji ne ya yi wani program a tashan wusal ba sani ba ko kun kalle shi wanda gaba ɗaya na magana amfanin itace ga ɗan adam ƙila da an faɗaɗa zai shekara yana bayani yadda na ga ɗauko bayanai da an buɗe su aka faɗaɗa su to babu shakka zai shekara ɗaya yana bayani watakila tashar za ta yi nazarin samar da shiri na musamman akan wannan amfanin itatuwa ga ɗan adam don me don mu sani mu inganta alhamdulillah mu a najeriya musamman da arewacin najeriya kai duk najeriya ma mun san amfani itace ko ina ana yi kasar sudan ko wannan zuwan da na yi a cikin watan february sai da na musu lacca akan akan amfanin da shi itace sun turo min yan gidan talabijin na hira da su na ce nasiha ta babba ga yan sudan shine su dasa itatuwa yadda na bar sudan sama da shekaru ashirin da da suka wuce haka na iskota ga zafi ga rana ga wahala sannan titi za ka kilomita goma ka tarar da ice ko guda tituna haka nan suke wayan ba itatuwa mun ko kaga ba ka tsallake gida uku inda babu icce a cikin gidajen ma ko ina mun dasa to wannan alheri ne kuma albarka ne kuma yana rage mara rayuwa wahala akalla iska yana bugawa ana samun wurin hutawa da sauransu da sauransu yumbitu lakum bi zar Allah cikin ruwan nan da yake saukar muku yake fidda muku da tsire wa zaitun kuna samun zaitun wa nakhil kuna samun dabino wal kuna samun inabi wa min kulli sabarat da duk sauran ƴaƴan itace don haka duk waɗannan da aka faɗi kila babu su garin ku Allah ya ce wa min kulli sabara da na garin ku din don haka daga wasa da loda da kaiwa da kaɗe da duk sauran ababen ci da na marmari na garinku suna cikin wannan aya domin kullum samarat inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ta a cikin wannan akwai aya ga masu tunani su gano girman Allah wanda ya tsaga giragizai ya sauko da ruwa suka sauka a cikin ƙasa ya fice wannan tsire muna amfani da su wasakar lakum kuma laila wannan nahar وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم, وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر الله شيني هوري مكو داري يهوري مكو رانا يهوري, يهوري مكو Eh, rana ya hore muku wata kaga karancin yare na bahaushe al-laila wan nahara wash shamsa mini wannahara, da rana ko to wash shamsa fa kuma da rana sauƙi abin shi ne mutum dare da rana rana da wata ka gana gane amma ranar ju rana ce ma'ana allayin wannahara dare da wuni sannan a shams wal kamar rana da wata duk waɗannan ubangiji ya hore mana su da dare a cikin dare ne muke hutu a cikin dare ne muke bacci a cikin dare muke abin nan fira da iyalanmu a cikin dare muke wasu ayyuka na asiri a cikin dare muke samun natsuwa ta nazari na ilimi a cikin dare muke bautar Allah mu yi kiyamun laili sannan da rana muke neman abinci hasken rana yana da amfani gare mu hasken rana yana da amfani ga itatuwa hasken rana da zafinta da shi ne muke busar da ababen da suke ɗanyu idan kai gini in ba rana yaushe zai bushe Da dai idan kai shi in ba rana yaushe zai bushe idan ka wanke tufa in ba rana yaushe zai bushe to amfanin rana yana da yawa sannan alkamar wata haskinsa yana da amfani hasken wata da shi ne wato abin nan ruwa yake yake tashi yake abin nan abin da muke ce ma ah, abin nan borin ruwa ko borin ruwa kumburin ruwa da kuke gani yana tashi yana tsaka wannan aikin wata ne wani magana ɗin suke tsakaninsa da wata to kuma inda baya yi da gula bai za su kafe sannan yana yi da gwargwadon yadda ake bukata inda ya karu to za su mamaye duniya sai kuma mu nutse mu halaka kaga shi wata yana da matukar amfani gare ni wannan jumu musakharatun bi amri su kuma taurari horarri ne da umarnin ubangiji ma'ana su ma kawa ne ga sama a cikin duhu za ka fito ka ga sun sama ta yi ado da su suna da ban sha'awa sannan masu ilimin taurari wanda suka san ina tauraro kaza ke fitowa ina ke faduwa da su suke gane nan ne su nan ne yamma don haka ga hanya hanyoyin daji a da ba abin da ke cikin su banda namun daji ba ka iya gano ga hanyar birni na sha ku labarin al-mu'askar da muka je a yammacin kasar sudan a shekarar 1988 1988 muka je abbasiya tagle wani gari ne can wajen bodar kusa da ubayyad ubayyad ita ce jiha ta ƙarshe wadda daga ita sai chadi an yi wannan yammacin an kusanto najeriya to wannan a wannan mu'askar mun yi tafiya ta kwana biyu zuwa uku babu ƙauye babu birni babu gari sannan babu titi ya shine zalla nan ne naga abinda Allah ta'ala yake faɗa na cewa binna yad'unahu ila hudatina ba mu farko aya ala ramma wasiru fil ardi آه. كالذي الذي تعوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب تفرقوا أي النسوء tofa alarmomi sun karanta shaidanu aljanu za su rinka nuna maka ga hanya nan wallahi za ka ga mota ga ta ga mutane cikin ga ga kujeri ga hakkin mota ta yi nan kuma ba mota ba ce sa kowa aljannu ne so suke su jaye hankalin direban ku ya bi su sai su aukar da ko cikin wani sun kurmin daji su halaka to a irin wannan yanayi matafiya a da taurari suke amfani da su ya ce ita tafiya zai da wannan tauraro ko kuma mai da wannan tauraro hagu da kai ko kuma kaga wannan taurari guda biyu to tsakiyar su za su yi kuma da nan sai ka kai gari a an daɗe da yi yanzu mai jirgin sama ba ruwan shi da taurari da komfas yake aiki idan ya saiki ga map a gaban shi ya san garin da zai je ya san digiris inda yake ta bangaren hagu ko dama in ya karkata jirginsa shi kenan yanzu ya san direct ya dau direction din gari zai tafiya har inda ya iso wannan gari da ka ilmi yawa ne da shi Allah ce inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun hakika cikin wannan akwai ayoyi amma ga masu hankali masu lura su ke gane cewa rana da wata dare da wuni ababen lura ne haka su ma taurari wa ma zara alakum fil ardi abinda Allah ya shuka maku cikin ƙasa ya ƙaga muku shi ya ɗora muku wasu a sama ya shigar da wasu a ƙasa ga dabbobi ga itatuwa ga tsire mukhtalifan alwanu mai iri kala kala duk da tsire iri iri yanzu kalli itatuwan masallacin nan kowanne duk da yake dukkan su kore ne amma kowane launin su daban ko ba haka bane to in ka je za a ga wani ma yana da furanni furannin nan kala kala dabbobi haka in ka shiga daji za a ga kurar daji ka ga damisar daji kaga zaki kowane da irin nau'insa da launinsa sannan wa'annan dabbobi na ƙasa ga zabbi ga kaji ga hankaka ga hawainiya kowane kowa da irin kalarsa ita hawainiya ita ce mai rikida ta ɗauki kowace kala inna fi zalika la'ayatin liqawmin yadhakkarun Allah ta yi a cikin wannan akwai abin lura amma ga masu faɗaka wa'anda suke da zakira suke da zikri suke da tazkira suke tazkir suke tazakkur wato ma'ana kwakwalwarsu tana aiki suke gano cewa sabawar halittun Allah akwai ababin lura a da ke nuna cewa ubangiji babu shakka shine mai halitta kuma shine mai kudura mai cikakken iko kuma shine wanda ya cancanci shi kadai a bauta masa ya Allah ka amfani da mu da abinda muke karantawa idan mu kuskure ko har shi Allah kai mana afuwa kai mana gafara ka ba mu yi kun gyarawa ka lura da mu gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana kariya ka ba mu ikon kauce mata Allah ka sauka mana da damana mai albarka Allah ka saukar da aminci a wannan kasata mu. waɗannan tashe tashi hankula da yan boko haram suka sake dawowa da su wanda suka faru kwanan nan a Kano da da Filato da Zazzau jiya da Zazzau ko to muna fatar Allah ya sa shirye-shiryen ƙashi ne suke yi Allah ɗauki sarki saukar da aminci a duk inda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take Allah ya zauna da mu lafiya a garuruwanmu ya zauna da mu lafiya a mu ya daidaita shugabanninmu ya ba su nasarar aiwatar da abubuwan da za su zama alfanu da amfani a gare mu ya kawar da fitina da musiba a tsakaninmu ya ba mu haɗin kai tsakanin musulmi ya rufe asirin mu duniyar lahira ya samu gama da lafiya mu cika da kalmar shahada wa sallallahu wa sallam baraka wa nama ala abdi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك